dimokuraɗiyya. Dimokuraɗiyya Jama'a Assalamu alaikum mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan namu na zauren demokuraɗiyya. Shirin zauren demokuraɗiyya shiri ne da ke gayyato masana fashin baki akan al'amuran da ya shafi siyasa. Sannan ya kalle a cikin al'amuran gwamnati domin kawo muku wainar da ake toyawa a madafan geku. Har kullum sunana Zainab Idris. A tare da ni akwai wani matashin ɗan siyasa shahararri gashi ɗan siyasa sannan kuma gashi da rawani wanda suka gajiya suka ga yau a cikin al'amuran siyasa na yau da kullum. Wato Honorable Atiku Muhammad Yabo, Sarkin Yaƙin Yabo, Honorable Barka da shigowa. Barka da shigowa, barka da saya. To kafin mu tsindima cikin shirin namu, bari mu amsa wannan saƙon. Dimokuraɗiyya. Ƙungiyar Rigar 'Yanci International a shirye take wajen karɓar ƙorafe-ƙorafen al'umma musamman ta ɓangaren cin zarafin mata, fyaɗe, matsalar luwaɗi da dai sauransu. A da yaushe, ƙofar mu a buɗe take wajen karɓar kokenku domin sanin hanyar da za a magance ta a bisa tsarin shari'a. Dimokuraɗiyya. To mahadalla barka mu da dawowa. Wani rabin barka da zuwa. Ga ka yau dai zauren dimokuraɗiyyar na mutum tana leƙawa jihohi jihohi Kaduna ina ne yau gashi Allah ya samu asaba kuncin ka daga jihar Sokoto. Masha Allah da fatan ka ji daɗin wannan. Alhamdulillah wani da gaske insha Allah. To wani rabin kafin mu ce komai. Shin a ganin ka yanzu meye makoman arewa yanzu a siyasance? To alhamdulillahi rabbil alamin a gudanar da bata ga Allah maɗaukin sarki. Duk wanda ya dibi yanayin arewa da shekarun da suka biyo har zuwa yanzu ya san arewa ta daban tausayi. Harkar tattalin arziki muna baya. Gaskiya. harka ta tsaro muna baya ah, kuma ah, yanayi ne wanda ya zan cewa Allah subhanahu ta'ala ya jarabce mu da su kuma kusan duk matsalolin da muka sama ah, kusan al'ummar muna kuma al'ummar yankin mu ne kuma shugabannin mu da Allah ya ba dama kowa ya nashi kokari na ganin cewa an samu maslaha amma kuma duk yadda kuke so ina kokari dole sai kuna da jagorori da kuka sa gaba da za su iya taimakawa wajen ganin sun jagoranci ga mulki da kuma hituwa da hulhuduwa ah, na wasu abubuwa da sai taimaka mai yankin gaba tabbas arewa an bar mu baya abinda muke fata ga halin yanzu shine ah, shugabanni da suka fito daga yankin mu mu ga wace irin aminci da amana da kuma manuhohi nan ba su fara ba sai mun ga miye suka tsara yanzu miye suka sa gaba miye suka sa gaba kan arewa sannan za mu iya ce mai magana yanzu ga halin yanzu bakin mu don saboda mutane mutane siyasa aka kare yanzu a matakai da wasu shugabanni ko wasu su ganin sun doka na tunzura da dokan makansu matakai na ganin cewa sun kai ga da iko to sun kai su kuma shi Allah baya kuskure duk abin da ka yi don son kanka to za ka gani abin da baka da shawa amma idan ka tsaya ka yi abubuwa na adalci ka yi abubuwa na gaskiya to gaskiyan nan komai ta jima Allah zai taimake ka gare ta to shi da abin da muke sa so dukkan mu yanzu mun sa ido ko muna roƙon Allah ah, ya yi mana mahita ita ce wannan shugabannin da muka sama magabila na suka fito da shi akan matsalar mu arziki da kuma wani gudunmawa za su iya basuwa ga harkar tsaro don sun ba za su iya wani abu ba ci da ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana hakan ki to honorable bari mu leƙa jihar ka ta Sokoto To kamar yanzu a jihar ka ta Sokoto wace irin gudunmuwa kake ganin cewa gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya kawo ga gaban dimokuraɗiyya a wannan lokacin? To alhamdulillahi rabbil alamin kamar da na ji daɗin tambayar da ke min tabbas irin gudunmawa ta demokradiyya ta samu kashi-kashi na ɗaya akwai fannin ci gaba na rayuwar al'umma gwamnatin buwal shigowa ta sokoto ya samu sokoto da ɗimbin ayyuka na bashi da kuma ya hito da hanyoyi na ganin cewa ya taimaki al'ummar jihar sokoto a fannin ilmi fannin lahiya fannin gyaran tarbiyya ‘ya'yan da suke da cikin matsaloli alhamdulillahi yau ba wai ina nan da nake studio ba duk wanda a ɗan jihar Sokoto in za ka yi magana za ka yi alƙalanci guda za ka yi magana cewa gwamnati tambuwal ba a taɓa yin ah, gwamnati wadda ta ba da ƙarfi na ganin cewa ta ingantar da rayuwar matasa ko gyaran tarbiyyar su a jihar Sokoto. Sannan ta gehen fannin ilmi an gina secondary schools an gina higher institution ta gehen gehen lafiya ya gina asibitoci kuma ya kula da a kananan asibitoci da duka tabbatar da ma'aikata na su. Ai ranka ya daɗe wasu da dama suna faɗin cewa an gina makarantu mm. amma ba a taimakawa yara sun je sun yi karatun ba mm. kuma ta wani ɓarayin su ma asibitocin ba a taimaka da wasu abubuwan da zai rage ma mutane raɗaɗin in sun je asibitocin ba. To tabbasa ga ra'ayin wasu jihohi mu dai gaskiya ga jihar mu duk wanda zai tsaya faɗi magana wadda ta gaskiya in dai aka yi fannin ilmi da fannin lahiya to gwamnan mu duk ƙasar da in ba ka yaba mashi ba za ka zage shi ba sau duk abin da yake yi yakan yi an yi ginoni an ba da ayyuka kuma an doki ma'aikata kuma gwargwado babu asibitin da za ka yanzu cikin jihar sokoto ka suke cewa suna fama da matsalatar shi. yanzu haka akwai asibiti wadda mai girma gwamna ya yi teaching hospital wadda duk ɗan arewa tana bisa tana over 90 uh, completed babu asibitin da kai da abin girmanta da kuma irin a uh, shirye shi tsarin da an kai mata wanda akalla al'ummar mutu za ta umana al'ummar kuma kasar jihar Sokoto insha Allah To jama'a masu kallon mu da kuma tafuna tare ne da tashar namu na demokuraɗiyya TV a cikin shirin na namu na zauren demokuraɗiyya Kafin nan ga wannan saƙon. dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya. To barkamu da dawowa, kada ku manta kuna tare da shahararren tashar namu na dimokuraɗiyya TV a cikin shirin na namu na zauren dimokuraɗiyya a yau zauren dimokuraɗiyyar tamu ta amsa bakuncin wani shahararren ɗan siyasa kuma matashi wanda ya gajiya ya ga yau daga jihar Sokoto. Bari mu ci gaba kafin. Baya ga nan a shi wannan gwamna waziri tambuwal ko akwai wasu kalubale da ya fuskanta a zabensa na fitowa da ya yi sanata yake neman sanata shekara 2023? To, gwamna Aminu Waziri Tambuwal ga tarihin siyasa ne. Tun sai da shigo siyasa tun 2020, 2003 eh, bai ba a taɓa towa siyasa bai samu kalwanci ba sai da ya shigo majalisa har zuwa na yi minority whip har zuwa na yi ya zama speaker ya samu kalwanci ba kaɗan ba zuwa ne ba taɓa samun duk najeriya ba taɓa samun gwamnan da an kadiran ma don a kare da shi don a musguna a ci zarafi a ci mutunci saboda yana mutum ne wanda yake da mutunta demokradiyya da kuma mutunta al'ummar da yake jagoranta sannan mutum ne wanda ya san ba ka ganin hakan da ake mishi kamar yana tunanin da cewa yana amfani da son ransa a cikin mulkin a ai ba son ransa ne ba duk sanda ka kasance in za ka aiwatar da mulki kana tsoron ubangijinka sannan in zaka aiwatar da mulki ka san abin da dokar kasar ka ta faɗa sannan in zaka aiwatar da mulki ka san abin da a jagoranci to dole ka fuskanci irin wannan abubuwan saboda kana ganin duk abin da ka yi akwai hakki na Allah akwai hakki na al'umma akan gashi yasa nake ganin cewa duk sanda Aminu Waziri ta malguna Aminu zai zo zai samu kalubale na zama ne a shugaba ga kowane zaɓe saboda wannan jagoranci ake yi ga wannan ƙasar ana sa son rai ana ha'inci kuma ana yin abubuwan da ba ne kuma duk wanda ɗan ƙasar ga ya san da cewa ana an yi ana yin abubuwa wanda bai kamata a ce an ga shi dai a yanzu a yanda yake neman yake neman takarar shi na sanata hmm. to gashi kuma ya kai ga ganci ya lashe zabensa to wani irin rawa kuke ganin cewa zai iya takawa a wannan majalisar ta goma da za a shiga? To, alhamdulillahi, especially mu mutanen kudancin Sokoto, mun zaɓi Aminu Waziri Tambol, gwamna Aminu Waziri Tambol a matsayin sanatan mu saboda muna da yaƙini cewa idan ya zamo sanata zai wakilci yankinmu kuma zai wakilci yankin jihar Sokoto sannan zai wakilci yankin Arewa gaba saboda tabbas yanayin da muke ciki yanzu yadda muka samu kanmu ga inda aka hito muna fuskanta har matsalar tsaro muna fuskanta matsalar harkar tattalin arziki sannan muna da bukata ga abin da muke gani yanzu na 2023 tabbas idan muka dage muka hito da irin su Aminu Wazir Tambol to za mu samu muradunmu da yankunanmu da kuma ƙasanmu da kuma arewa tabbas zai yi da za su kama su daga cikin wanda za su jagoranci kare hakkinmu da kuma matsayinmu da kuma tabbatar da arewa ba a baro ta baya ba ga gwamnatin da za ta zo yanzu hanyar su. Ta wani rabin idan ba mu manta ba in muka koma baya za mu ga cewa dan jam'iyyar adawa ne ya fito takarar gwamna a jihar ku na Sokoto to kuma ya lashe doki wanda yake kai kuma da nan jam'iyyar nan nashi ta lashe wasu mafi rinjayen kujeru na majalisa a jihar taku. Ko kana ganin mene ya kawo irin wannan abin a jihar taku ta Sokoto? Ai duk Najeriya babu inda an ka yi abin da ba daidai irin jihar Sokoto. Kuma ni na yaba ma gwamnati Tambol akan irin namijin kokari da kuma tabbatar da jihar ta zauna cikin zaman lahiya lokacin da. Kana so ga mana cewa ba a yi daidai ba. Idan aka yi daidai. ai jihar Sokoto ba daidai aka yi ba inda aka yi amfani da harkokin jami'an tsaro ministan 'yan sanda ya yi amfani da dama ta yi an doki matakai an musguna an kama al'umma an daddaure an kakkame kayayyakin jama'a an daure an yi amfani da dama ta gwamnati ni da since from 1999 ban taɓa ganin inda an kai son rai aka ci mutuncin al'umma kuma aka ci mutuncin jagororin da ke aiwatar da mulki ga jiha irin wallahi jihar Sokoto ba. To aini ina ganin kamar hakan da aka yi waɗanda kake faɗin cewa an kama ko kuma aka abu ana tunanin su ne suke tayar da tarzoma a lokacin zaɓe. Ai wannan. Kuma sannan mm. duk waɗannan jami'an tsaro da aka kawo saboda ina tunanin cewa ai kamar da tsakanin jihar Zanko ta Zamfara suna fama da matsalan tsaro. Yile mm. yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ƙara jami'an tsaro a wannan lokacin saboda gudun ah. tashin hankali. To kamar yadda ke sani a inda aka hito jihar Sokoto na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da harkar tsaro kuma an kashe mutane ana cin zarafin al'umma ba a ɗauki matakai ba a bada jami'an tsaro kamar yadda aka bada jami'an tsaro kuma da suka zo su specifically ga wanda suka wa aiki sun wa jam'iyyar apc aiki sannan sun yi yadda sun kaga dama don ganin cewa sun kawo Wani wallahi ga tarihi ina gaya miki ban taɓa ganin gwamna mai son zaman lahiya irin gwamna Aminu Tambul ba saboda yana gwamna na jihar Sokoto ana ta unhwani tun zaɓen can da ya wuce wanda ya wuce an je kuri'a ya samu nasara da ma aka zo aka soke mai runhunoni ya samu kura aka ce dubu uku da dari uku da arba'in da biyu ya hankura aka ce inconclusive ya koma da ya hankura sai da zo zaɓe da Allah ya tabbata shi shi na a gwamnan jihar Sokoto 2019 da kura dari uku da arba'in da biyu ya samu nasara so kika wannan ya nuna cewa shugaba kada a yi unhwani da ka kuka kada ka yi unhwani da daman mulkinka ka izgila ma al'umma ko ka cutar da su saboda makomaka to mu gwamna Aminu zai taimaka ko bai ban muna rekod ɗin komai ba ya ban muna rekod ɗin zaman lahiya ya ban muna rekod ɗin zaman lahiya da abin da ake cewa ah, abin da mutum ya yi shi za a faɗa ya ban muna tarihi bayan ko da ya ban mulki ne yadda ake ce ma jagora yadda ake tabbatar da ya Allah baka dama kai adalci ka saurara mu kuma duk da yan adawa a jihar Sokoto in dai ba dawa ba za ka faɗi cewa Aminu Waziri Tambol ya musgula ma bisa ga jagoranci don ya samu mulki ko ya tsalla ko ya kama ma wasu al'umma wanda a gihin din samu nasara ba ya tabbatar da ya adalci kuma ya cutar da kowa ba. To wani rabu a ƙarshe wani irin kira za ka yi musamman zuwa ga shugabannin arewa da aka zaɓa a majalisar dattawa sannan kuma a ƙarshe wani fata kake da shi ga sababbin da sabon sanatan ku na Sokoto ta Kudu a majalisar dattijo. To alhamdulillah duniya ta zama makaranta gare mu yanzu mu yan arewa. Don ko da za ka ga ana magana arewa arewa. Yau ga shugaban kasa Muhammadu Buhari nan ya kare shekara ta takwas. Duk abin ɗaya daga cikin abubuwan da makiya arewa suka, suka jagoranta na ganin cewa mulki bai dawo arewa ba kamar irin Allah ya albarkaci mutanen arewa da shugabanni da suka san ƙasa da suka yi abubuwa shi bana suka yi da tsari ko ya za a yi saboda cewa mulki ya koma kodanci a cikin jam'iyyar da ma muke ciki mun samu wasu ɓata gurbi da aka yi unhwani da su don ganin cewa arewa ga da ake magana ba a samu jagora ya daga arewa ba amma kana naka Allah na nashi tsari ko miya to Sadi shi yasa nake yaba ma so in ce ma. wani rabul baka tunanin cewa kila an ga yan arewan sun yi sun yi ne za a ce bari a koma ko su kuma ba wanda ke yin siyasa Najeriya bai sawo da arewa ba saboda arewa mu ne a ƙasar najeriya mu ne ke da jama'a demokradiyya abin da demokradiyya al'umma ko gobe aka je ƙuri'a in dai arewa ta je ƙuri'a ana samun nasara shi yasa ɗaya daga cikin qualities ɗin da ne ya ba ma aminu waziri tambol ga siyasar da aka yi ta primary election a jam'iyyar pdp a najeriya kowa ya sai irin kwarjini da irin taka rawar da ya yi ga kuma abin da manufar da al'ummar najeriya suka samu ido amma da ya zo ya leko ya fahimci cewa ana hada da arewa wasu shugabanni da a cikin an yi amfani da su wasu shugabanni da suka yi can an shirya makirci na kokarin cewa arewa ko ya za a yi ba dawo ba yi stephen down kansa da takararsa da abin da ya yi yunkuri da abin da amana ta yi kasa ya ci ya goyi bayan alhaji atiku abubakar. na rabula a ƙarshe wani irin kira za ka yi musamman zuwa ga shugabannin arewa da aka zaɓa a majalisar dattawa. so ni yanzu kira na ga shugabannin arewa da kuma wanda allah ya ba jagoranci especially sanatocin mu na arewa cewa an riga yin siyasa kuma siyasar najeriya wata to da bana su sun sani kowa ya sani ta zo da kabilanci ta zo da son kai ta so da kuma kulla kisissina kuma waɗannan da suka yi kulla abubuwa don ganin cewa bukatun sun biya su ji rana su abin da ubangiji zai musu can gaba amma da kira na gare su yanzu ire-iren su aminu waziri tambol da allah ya ba jagoranci cikin hikima dai su yi kokari a ajiyar respected of political party kada ku bari a waye su haya su aminu waziri tambol ba sa cikin tsarin jagororin da za su jagoranci majalisa domin dalili na cewa samun su su jagoranci majalisa da irin wagata 10 senate da za a yi to muna da yaƙini cewa insha Allahu ba za a yi abin da abba daidai ba ga abin da shi arewa kuma tabbatar da jago samun jinsu a matsayin jagora za su kare mutuncin arewa da addinin mu da kuma wasu muradu waɗanda muka ganin cewa suna damar da mu so duk sanda za ka zaɓi shugaba ka dibi irin wakilcin da ya yi da jagorancin da ya mu mun san da cewa ba wai abin alfahari ba duk shugabannin da akwai ga matsayin da ake arewa babu mutum wanda ya san abin da majalisar ƙasa take cikin wani rami da dalili na ƙwararren lawani na biyu masani ne ga harkar a majalisa dokoki don ya rika minority whip ya zama speaker sannan uku kuma shi gwamna ne wanda an ka zaɓa shekara takwas so idan irin su muka aji siyasa gehe muka ba su jagoranci ko babu komai irin wakilcin da ya na speaker kowa ya san ya rike al'ummar najeriya irrespective of different wakilci na kowace jam'iyya ya wakilci najeriya so ire-iren su yanzu idan mutanen wani arewa suka sa siyasa suka ba su sanata aminu zai tambal baya to sun cutar da mu to muna kira gare su kuma muna ba da shawara ga 'yan uwanmu sanatoci da allah ya kaddara al'umma su zaba da shugabannin mu na arewa da su jawo hankalin mutanenmu na arewa saboda najeriya da an gasari lokacin buhari ko lokacin goodluck ko lokacin obasanjo ba ita ce muke fuskanta yanzu ba wanda muke wanda Allah ya kawo muna mun san abin da su mun san abin da a jagorancin da suke yi mun san abin da sun kai biye ba ko mu arewa yanzu ba kallon arewa ita kanta muna fatan shugabannin mu Allah ya baku ikon ku yi nazari ku aje siyasa gehe ku ɗauku jagoranci ku ban su aminu waziri tambuwal dama domin su jagorance mu wallahi inda za ana in muka waye sahiya majalisa ba mu da wakilai masu magana wanda suka san abin da kasar mu take ciki wallahi arewa mun dawo baya Allah ya tabbatar wa alhaji. Gashi kana ta koro mana jawabi sai dai kuma lokaci ya yi halinsa da fatan nan gaba idan muka neme ka za ka amsa da Insha Allah ka gode shi. To muna godiya. To jama'a masu kallo kun dai ga yadda tattaunawa mu ta kasance gashi abubuwa ya kwaran yana ta mana bayani akan abubuwa da ya shafi siyasa sai kuma kash lokacin ya halinsa duka-duka a nan zamu naɗe tabarmar shirin na Domin neman ɗaukar nauyi ko kuma tallata hajojin ku za ku iya bibiyar mu ta sashen mu na kasuwanci ta namban waya kamar haka sifili takwas sifiri tara tara ɗaya biyu hudu hudu biyu biyar sifili takwas tara tara ɗaya biyu hudu hudu biyu biyar ta manhajan WhatsApp wanda kira. Duka-duka a na shirin namu ya kawo ƙarki. Za ku iya samun wannan da wasu ƙayatattun shirye-shiryenmu a mu na sada zumunta kamar su Facebook, YouTube, Twitter, Instagram da kuma TikTok Dimokuraɗiyya TV sai shafinmu na yanar gizo da www.dimokuraɗiyyatv.com.ng. A madadin shugaban gidan talabijin na Dimokuraɗiyya TV Mustapha Haruna Khalifa sai abokan aiki na da suka taya ni wannan shirin ya zo gare ku Usaini Ismail sai kuma Umar Muhammad Abu sai bakon namu honorable Atiku Muhammad Yabo. Sarkin yakin Yabo ni Zainab Idris nake cewa zauren demokradiyya. Demokradiyya. Demokradiyya.